ya saurare nan mun shigo kai tsaye cikin ɗakin da wannan foundation yake gabatar da aikin idan kamar da muka sanar da ku a cikin asibitin nasarawa inda suke taimakawa al'ummar jihar kano gurin yi musu maganin aikin ido cire yana da ainihin wato ba da glasses inda muka nuna muku inda ke ba da magunguna a baya nan kai tsaye muna cikin tiyatarun inda ga bayan allah likitoci nan sun zage dantse gurin yi wa bayan allah aiki kamar da muka muku kyauta irin kaɗan daga cikin irin ayyukan alherin da wannan gidauniya take gabatarwa kenan kai tsaye wanda muke fatan cewar za a samu dubin dubatar su a cikin jihar nan tamu ta kano duba da yadda al'amuran ido ya damu mutane muke kai tsaye cikin tiyata yanzu haka kamar da muka muku bayani ga inda ake gyara idan wata bayar allah na inda likitoci sun da kufa gurin yin wannan aiki asibitin nasarawa kenan kai tsaye cikin tiyata rum inda suke yin ayyuka na gyaran ido na bayan allah wanda ake gabatar da shi yanzu haka kai tsaye muna cikin tiyatarun, inda ga manyan likitoci nan da suke yin ayyukan alheri kamar yadda kuka gani na haka dukkan wanda yake da wani larura irin wannan wacce aka yi bayani zai iya garzewa cikin wannan asibitin nasara domin samun basar yin wannan ayyukan alheri da wannan gidauniya take gabatarwa haka kai tsaye wannan shiri kamar yadda muka sanar da ku gidauniyar da muka rubuta muku sunanta a tsaye ita ce gidauniya da take gabatar da wannan ayyukan alheri haka yanzu haka muna ciki yanzu haka muna cikin tiyata room inda gashi nan kuna kallon wa'yansu da ake wannan ayyukan a kwance waɗansu kuma ga sana'an musu za mu je waje kai tsaye inda ake gabatar da wannan ayyuka inda ga bayan allah na likitoci kamar da muka bayani sana yin wannan ayyukan alheri inda muke fatan cewar bayan allah masu kuɗi da manya-manyan gidauniyoyi na duniya za su hoɓasa da koyi na ayyukan alheri na wannan gidauniya da ta ke ɗaukan wannan nauyi domin kawo ci gaba da lafiya ga al'ummar jihar kano baki da Next question. Next question. Lasta. Next, next. yanda aikin yake gudana kina a ɗakin tiyata inda za mu fito waje kuma ku ga wasu daga cikin waɗanda aka aikin suke zaune domin su ɗan huta kafin a sallame su wannan kaɗan daga cikin bayan allah da aka yi musu wannan aiki kenan ga su sun fito suna ɗan jiran lokacin hutawa domin samu su tafi gidajensu kamar yadda muka yi muku bayani a baya wannan ayyukan alheri yana zuwa ne daga gidauniyar nan da muka sanar da ku a ƙasa sauran ayyukan alheri ita take gabatar da shi wayannan bayan Allah kuma da kuke gani wayanda suke jira a yi musu wannan aiki ne ga su jirgin jama'ar sun tafi ga kuma su wasu daga cikin su suna jira a yadda za a gabatar da wannan aiki don haka muke kira ga al'umma duniya masu karfi masu hannu da shi ne kan su ringa tallafa al'umma domin ayyukan alheri yana samuwa ne daga gare ku ya ne amma wannan hadaka ce akwai kungiya na na charity foundation kungiya ke zaman kanta a kasar kasa wannan kuma kungiya ce ta ke zaman kanta a nan Najeriya ta leader modern education wani irin aikace aikace wannan karan aka zo ake wa al'ummar jihar Kano ayyukan da suke yi suna da yawa na'am amma yanzu kamar ayyukan da kuke gani yanzu kuke yi aiki ne na aikin ido aiki ne na aiki na ido waɗanda aka gabatar da wanda yake da matsala ta ido an gabatar da aikin an ɗauki adadi cewa za a yi wa mutum dubu amma kusan a yau din nan ina tabbatar maka tsakanin jiya da yau mun yi wa sama da mutum dubu biyu wannan aiki kuma kowa ya samu magani wanda zai samu gilas ya samu wanda za a yi wa aikin tiyata na ido an yi masa wannan shi ne abin halin da ake to me kiran ka ga al'ummar eh, duniya da ta kano da ta najeriya masu hannu da shi da sauran kungiyoyi foundation da suke da halin taimaka ba sa iya wannan ayyuka alheri kira na ga al'umma da kuma masu hannu da shoyi a kan irin wannan ya kamata mu halin da al'umma suke ciki sannan mu kalli abubuwan da yake ya zama mai muhimmanci wanda za mu taimaka wa al'umma من الله سبحانه وتعالى wa 'alal birri yana daga cikin nan wannan yana daga cikin wallahu fi 'auni al-'abd ma kana al-'abd fi 'auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana wato wannan bangare na aiki idan muka lura za ga cewa bangare ne wanda yake mai matakar muhimmanci wanda ya kamata a taimakawa al'umma a cikin su saboda bangare ne wanda mutum bai auke ba sai ka ga ya rasa gidansa kwata-kwata ya zama makamu ya karamar miskila mutum bai san da ita ba shi yana fama da abin da zai ci sai abin da zai sha amma ga wata babban muskila ta ta tinkaro shi a idansa amma bai fahimce ta ba in ba inda in ba ya zo wajen likita ya yi masa bayani ba sannan zai fahimta wani likitan ya yi masa bayani amma wallahi tallahi ba shi da yadda zai iya iya magance wannan matsala to irin wannan kamfani wallahi ana gano mutanen da suna cikin wani babban haɗari ana faɗakar da su sai a yi musu aiki wani lokaci da lokaci wannan foundation din taku ta saba yin wani aikin alheri lokuta lokaci ne bayan lokaci yana. ka ga misali duk lokacin da aikin ya zo daga waccan babbar kungiya ta Qatar Foundation lokacin da aikin ya zo to immediately za a gabata to gabatarwar ya danganta yanzu kaga mun gabatar da shi a wannan sati jiya asabar da yau lahadi jiya asabar muka fara yau gashi mun gabatar to da yake duniya da jihar Kano da al'ummar Najeriya suna kallon ku yaushe ake sa ran da yawa cikin al'umma ba su san ana wannan aiki ba amma wataƙila ta dalilin wannan kafa da kuma sanarwa wani ya ji ga wani za a iya sanin cewa yanzu yaushe za ku sake yi insha Allah za mu iya zuwa garin haɗe mu gabatar da shi nan da sati biyu wato na fahimce ka nan da sati biyu wannan gidauniya ta na za a ba da sanarwa na gane kafafen yada labarai na gane insha Allah za mu gabatar menene manyan manyan na na ai mun watsa a duniya haka jiya mun samu waɗanda suka zo daga Maiduguri mun samu waɗanda suka zo daga Bauchi haka. mun samu waɗanda suka zo daga Jigawa mun samu waɗanda suka zo daga daga bangarori daban-daban jamfara waɗanda suka zo kuma aka musu abin nan to yanzu a tambaya mutanen Kano suka faɗa cewa ana aiki sai aka fito da yawa yau to wani bangaren aikace aikacen ido kuka yi ko kuka yi jiya da yau kuma wanne za ku yi a gaba a jiya da yau shi ne cire yana wanda aka yi wa aiki na tiyata an musu na cire yana amma akwai bangarori na matsalolin ido wanda su ma muna ɗaukan su in maka ga mutum bayan da zai yi ana yi masa sannan kuma bangarori na matsalar ido wajen karatu ana ba da glasses sannan kuma bangarori na ciwon ido ko hawaye ko kaikayi ko waye ga magunguna nan duk ana ba da su duk wani magani da yake ya ci arziki da ido ana ba da shi a wajen don taimaka a ga magungunan kusan sun zo ƙarshe ne magungunan sun zo ƙarshe ne amma da jiya nan wajen gaba ɗaya cike ke da magunguna amma saboda aikin da aka yi jiya kuma aka zo aka dora a yau to shi yasa za ka ga magungunan yanzu sun yi zo ƙarshe sha Allah Allah ya sa amin amin muna gode wato mai saurare ɗaya daga cikin jami'in da suke gudanar da wannan ayyuka na alheri kenan da wannan kungiya mai suna a sama ta kawo muku jihar Kano a wato asibitin nasara domin kawo sauƙi ga rangwame ga larura da take damun yawanci al'umma a jihar Kano akan abin da ya shafi harkar ido bangaren gilakoma bangaren ciwon ido da glasses na karatu wanda wannan kungiya foundation gidauniya ta zo ta ba da shi domin su tallafa mutane kuma ana yi wannan aikin ne kyauta ko kuma saboda yau lahadi an yi wannan aiki kyauta don haka sai ku biyo mu a ku ga yadda suke gabatar da sauran aikata aikata nasu wannan gurin magunguna kenan bara yanzu nan za mu je mu nuna muku inda suke yin ayyukan glasses din nasu wannan da irin mutanen da suke shigowa ne a ciki suke aikatar da wannan an kuke gani kuma daga cikin glasses din da wannan kungiya gidauniya ta nemo kenan take ba da su wanda ni kaina da nake wannan magana na rabota da ɗaya daga cikin gilasan da aka bani domin in yi karatu a cikinsa saboda haka ni ma na zama ganau ne ba jiyau ba sauran gilasis din da suka rage kina a wannan guri wanda al'ummar jihar kano suke amfana da shi a cikin wani asibiti na nasarawa mai albarka da fatan za ku yi mu domin ci gaba da jin yadda take kasancewa